Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Hausa ima yarbawa, Hausa ima yarbawa. hausa ibo yarba hawa yan najeriya mazajenmu da mata a bar fakarinmu najeriya mu rikisa. Najeriya da cikin sashe a cikin ta mabambanta Najeriya kasar mu a bar sha'awa

To lahiya lau malama Grace da fatan ke ma ke tashi lahiya. Lahiya lumurya wajen naku. To wajen mu alhamdulillah sai addu'a. e da san ce me ya ɗauki hankalinka a amurka sai kuma na ga abin da ya fi dauka hankalinka ya koma hankalinka ya koma gida na sanyi na wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya ɗauke mana hankali ana amurka amma kuma gaskiya karshen makon a hankali sai ya karkata gaba ɗaya koma gida ke san yadda al'amura suke wannan zanga-zangar da wato eh, 'yan najeriya suke gudanarwa a duk faɗin ƙasar sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta eh, hankalin ko ba nan amurka kaɗai ba kamar ba mutanen gida a najeriya ba ina ga hankali ya karkata domin kamar yadda ake cewa wai idan in najeriya ce tari ko Eh. sai a dukkan kasashen nahiyar afirka su ma sa ji ah, idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Nijar da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka daga Najeriya suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata. To amin sun ma'amilan lekan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban giwa malama Grace. Hmm, haka haka yake yawa eh, kome aka yi addu'a kullum eh, ko aka yi ana so ne a sami amfani na yin sa ba wai a abin nan a yi shi akan akan yazo a tashi ba ba wani abu ba alhali cikin haka din wasu sun jikkata wasu sun marasa rayukansu yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukansu a sana'o'insu sun tsaya cek da dai sauransu so muna fatan Allah Allah ya sa kamar yadda kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yadda rahotanni suka bayyana a abin bai yi daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya a sai san barka mutane sun bi kuma wato malama grace ni abin da ma ya fi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici amma dai abin da ya fi ban sha'awa shine yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga duk da yake dai ba a kan su ne matsala ko ba gare su ne matsala take kacokan ba amma dai eh, akalla ba a kasara ba ga tsari irin na demokradiyya ke ga a iya cewa akalla sun fito sun ɗanyi abin da bature ke cewa sharing ɗin filin tare da su masu zanga-zangar eh, to Allah ya ƙara fahimta eh, fahimtar juna da kuma a tabbatar da shugabanci na kwarai da kuma kara ba da zaman lafiya da ci gaban kasa Wannan bala'i in bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo a ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma kasashe masu tasowa baki ɗaya. Gaskiya kan amin sun ma'amin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfanin shi ɗaya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda 'yan najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata ƙabila ko wani abu ba saboda ni saboda abin da suke yaƙi a kan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin eh, tsaro da yunwa da tsadar kayayyaki to abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi saboda haka sai suka zo da murya ɗaya ake ga kamar dai da aka tsammananta za ki ga mabiya addinai daban-daban in ma lokaci na gama wasu na gama wasu wurare malama grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai yan uwansu mabiya addinin kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga so kin za a iya cewa akalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai wannan dai ci gaba ne ta yadda yan najeriya suka gane muhimmancin haɗe kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasararsa muddin babu haɗin kai a tsakaninsu. su babu haɗin kai haka haka tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Na'am gaskiya. To Allah Allah Allah ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa ya kuma ba da zaman lafiya. Allah ka yayyafe mana mun tuba kafin ka dawo talakawa yunwa ta ishi dan kowa ga ba tsaro a gidan kowa a agaje mu da gaggawa a barkada mu kamar rawa an maishe mu abora tsada masara ta yi tsada dawa ta yi tsada wajen suya tsada gyaɗa ta yi tsada sukari ya yi tsada garin rogo tsada man gyaɗa ya yi tsada manja ya yi tsada kwantalora tsada cefane ya yi tsada kayan abinci tsada na gini ma tsada da kananzir tsada motoci tsada sufuri ya yi tsada dabbobi tsada kai komai ma tsada to na san yana kamar da muka saba bari mu tafi zangon gaishe-gaishe bari mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga kaka kenan mun na yi sabon aure na sanyin na na samu mai gida a'a to malama grace ah. to barka da arziki wallah <laughs> abin eh, na gode kwarai da gaske ita ah, babba yayanmu ah, bariska da a dan farinta ya samu karuwa sami da matar shi binta sun sami karuwar da namiji wanda aka raɗa suna salim ni kaɗan lami Allah ya raya mai gida Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki daya sai kuma mu mika gaisuwar sakon fata alheri daban gajiya ta mai martaba sarki mina alhaji umar faruk bahago wanda aka yi bikin ɗaurin auren yarsa ramatu hamidu ibrahim kuta da angonta abdulrazak dan juma muhammad wadda aka ɗaura ma auren jiya juma'a a fadar sadake birnin mina ta jihar niger to allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya allah mutuka raba aka ce ko takalmin kazawa yawwa to amin summa amin malama grace To na san yana mu a sashen Hausa mun samu karuwa mun yi sabbin wakilai gau a leda ko eh gaskiya ne duk da yake duk da yake eh, duk da yake wasu su ba sababbi ba ne amma ga suke a leda ba a sashi hausa tunda da yanzu suke sabbin wakilai a sashi hausa na'am gaskiya ne to yan wato shi eh, abdulrazak bello kaura da kuma ahmed muhammad dan asabe suka zama amare amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda kuka tambayoyin wakilan mu eh, daga jihar za a fara jin muryoyin su kwanan nan daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma Niger Niger Kogi da Benue Kogi da Kwara Kogi da Kwara Kogi da Kwara ne ko mm. Kogi da Kwara ko eh. Eh, eh jihar kogi da kwara to allah ya shige mana gaba baki daya allah ya ba mu nasara To amin su amin malama gare. To bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin a bari ya huce zuwa ga ɗimbin masu sauraron mu musamman waɗanda ke aiko mana sakonni ta dukkan mu na intanet. da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Amadu manaja Bauchi a anguwar karofin madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lane wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar karofin madaki. sai kuma ta gaisar zuwa ga bilal bello yari wato dan bello uban bello a gidan yarin bauchi da kuma dan lami tsaura na kauran bauchi mai sa wato mai sai da naman kaji a tashar das a garin bauchi sai kuma dan juma bauchi na honorable bashir yakubu lame wanda ke unguwan dan juma goje a garin bauchi sai malam wato malama ummi umar malama a karamar sakandare ta bakaro primary a garin bauchi da kuma malam musa abdullahi hedimasta na makarantar primary sai kuma hajiya lauratu ahmed lame wadda aka fi sani da hajiya lauratu banga a bauchi sai kuma farfesa aminu baffa na asibitin koyarwa na jami'ar atbu da ke garin bauchi gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga macu direban keke lago karamar hukumar darazo a jihar bauchi da kuma muhammad my friend babu gudu da ya haya danno azare da kuma baba uba mai bakin mai babbar tasha azare sai yalwaji dan tayi mai direba babbar tashar azare da mai martaba sarkin lago alhaji jamilu mai gari sai alhaji amadu kakkai sarkin fatar Katagun talban da rajiya da alhaji dada sarkin fawon ajiyar Katagun da alhaji dan karabida mai bulawus a bakin kasuwa azare da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. To amin su mu bari mu mika bari ta mata son son kai da aka ce so so ne amma son kai ya fi ko? Haka ne malama To kaga ba safai ake samun mata suna aiko sakonni ba saboda haka bari in zaro wannan da ya fito abokaina mata. maimuna matar aliko auta kafinta yalwar gindin akwati barikin ladi da jihar plateau sai kuma amina da amina matan lawal barkeji jihar sokoto da hajara gidado tefo fulanin gindin akwati sai adama baban gida a fulanin gindin akwati da hajo marar barba mai nama barikin ladi sai aisha matar usaini gwate karasuwa da fatima da shamsiya matan haddabi mai kwamfuta mai yama sai Hafsat Comrade Ilyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad a gwarmaji sai Aisha Lawal bin Hambali ɗan Silba da Hajara Ishaya Lamu ɗan masanin Limauro. sai asabe haruna bibi watar mutuwa da hajiya hadiza ramin kura sai hajiya aisha matar bakoji direba gindin akwati da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau sai halima comrade ibrahim lara gafta da aisha matar malami kura garin sarkin noma sai sani mai lange-lange da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya. Barka fasa da shi na shigo a na san na kai <laughs> makon da ya shige kace wai za ka rama to na jira na jira ko za ka rama sai na ji shiru sai na sai bari bari suka ai ai ai yi san na dan musu uzuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an sami yan matsaloli a Maidugurin nan akwai eh. hare-haren da aka kai na 'yan ta'adda da kuma eh. abin da ya faru a shi yasa ka daga kafa a to mun dan daga masa kafa saboda muna dan yin alheri ki san yan uwanmu ne bayan mu ne don haka dole dole mu dan mu taya su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka ah, za mu abin nan eh to to na sanyi na ka san fulani da je rediyo ko kowa kowa taba fulatani ya san shi da je rediyo to shi sai wannan ba fulatani na sanyi na ya je sabon rediyo To. Ya aje shi dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin a cikin kwalin shi cikin mm. ka san rediyo na daɗi akan yi musu wata jaka ta Wata riga ba kware da gaske. Yawon riga ta fata nan. To riga fata nan a cikin riga fata nan ya dora ta sama inda a gani shi yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawa mishi tafe-tafe ba shi mm, zai tashi ya kunna rediyo shi zai tashi ya kashe kwarai kin san bafulata ne akwai shi <laughs> sa akwai tattali da <laughs> tsantseni <laughs> akwai tattali to ashe na sanyi na eh. wannan fata ta eh. rediyon nan da ke jikin rediyon nan eh. ashe beraye suna jin kanshi kanshi kamar wani abinci ne yawwa to shi kenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kashe ba ya taba shi ma kwata-kwata. To. Ashe bai sani ba beraye sun ci leda sun ci leda har sun kai ga rediyo. Sun shiga yawwa sun je sun sun kuda <laughs> ba rediyo sun sun waya. To. <laughs> Ya sa ya kunna rediyo ya ji shiru ya kunna rediyo ya ji shiru. To. Shi kenan sai ya ɗauki rediyo. Sai ya kai wurin gyara. Eh. yana kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana buɗe rediyo ashe bera bera da ya ci har ya haihu a cikin <laughs> cikin bayan rediyo eh. yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga bera fita fir kai <laughs> shi kenan sai mafulata <laughs> ni na sanyina nan eh. da na yayi wuf ya ɗauki sanda shi tunda ba a raba ku da sanda a gaskiya ya ɗauki sandan shi ya fara bin bera da gudu ya ce wai a tare shi a tare shi ga mai magana a jikin rediyo nan ya zama <laughs> bera <laughs> eh <laughs> shi ashe shi ta ke shi wannan beran ne ke magana a cikin rediyo nan tunda in ya bari ya ta fito eh, ba zai ko magana ba ba zai sake magana ba Eh. kaji mutumin naka na sanyin na. Alama Grace wannan duk sharrin gobirawa ne da bare bari duk sharrin su ne mun sani. A to suka aka ce to tun daga yau gashi dai yanzu shi yasa yanzu in ka samu fulata ni ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne zaka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma zaka sullube to in zama tsira abin nan alama gare ai wannan ai bafulatin ya san duk abin da yake in gaya miki sharri ne dai kawai na gurawa da bare bari kuma ba komai suna ƙara cin bashi ne na ga malama tana daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja na yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. soyayya ce soyayya ce yau na saba